كرمه الحمد لله على منه الحمد لله على عطائه الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله عدد خلقه وزن نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله wa sahbihi bayan Allah muna miƙa godiyarmu da jinjinanmu da kirarinmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya shiryar da shi shi ne cikakken shirye Allah kai mana shirya duniya da lafiya wanda Allah ya kaddara masa fata babu mai iya shiryarsa salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan Allah mun tsinci kanmu a wani lokaci mai dara mai daraja mun tsinci kanmu a wata mai daraja mun tsinci kanmu a kwanaki masu albarka waɗanda Allah ta'ala yake kankare zunubi yake yafa laifuka yake ɗaukaka darajoji yake yin afuwa da gafara da rangwame da jin kai da yafiya a wannan lokaci ga bayansa ya Allah ka sa mu cikin bayanka da za ka yafe musu da za ka gafarta musu da za ka ɗaukaka su da za ka ba su suna su zama cikin waɗanda za su shiga aljannar firdaus hakika ramadana makaranta ce ta koyan taɓawa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ta'ala ce ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka gabace ku domin ku sami attaqawa yana babban makasudi na wajabta mana azumi bayan bauta ga Allah a ga tasirin takawa a cikin rayuwar mutum ita wannan takawa shine lasisi na zama mutumin kirki takawa shine lasisi na wato mutuwa da imani takawa shine lasisi na amsa tambayan kabari takawa shine lasisi na cikar sikelin madara na alkiyama takawa shine lasisi na tsallake sirati ranar alkiyama takawa shine lasisi na shiga aljanna inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im aljanna ta tabbata ne ga masu taɓawa, to wannan taƙawa ɗin ita ce aka wajabta mana azumi dan mu same ta haka malamai suka ce samun takawa shine babban makasudi na wajabta azumin watan ramadana idan mutum ya yi azumin nan guda talatin ko guda ashirin da tara da sauran ibadu na nafilfili da suke take masa baya har ya zama cewa ba a ga canji a cikin rayuwarsa na samun takawarsa ta ƙaru ba to lalle azuminsa yana cikin matsala lalle kiyamun lailinsa tana cikin matsala to ya za ka gane cewa takawarka ta ƙaru, ko ta samu ko ta haɓaka ko ta yawaita ko ta tabbata ko ta zauna a zuciyarka menene ita kalmar taɓawar take nufi fassara gajeriya da ake ba taɓawa shine fi'ilul awamir ijtinabun nawahi idan mutum ta ƙawarsa ta ƙaru zai zama mai zumbur mai himma mai kuzari mai kwazo wajen aikata abin da aka saka shi idan mutum ta ƙawarsa ta ƙaru za ga yana ja da baya yana nisanta yana gudu yana baya-baya da duk wani abin da aka hana shi wannan shine a dunkule hakkara da malamai suke ma taqawa ijtinabun nawahi imtisalul awamir to amma ta taqawa a fassarar ta ne fadi kusan abubuwa guda goma ne suke shiga cikin ta akwai abubuwa guda biyar da yake inganta alaka da Allah akwai abubuwa guda biyar da suke inganta alaƙarka da umarnin Allah dokokin Allah dokokin Allah nan kuma biyu ne akwai kauni akwai shar'i waɗannan guda biyar farko shine taƙawa in ta samu tana cika zuciyarka da ganin girman Allah taƙawa tana cika zuciyarka da ganin girman Allah wanda shine asalin addini Allah yana da girma a gurinka kana ganin girman Allah wa kabbirhu takbira shi sa waɗanda suka yi watsi da doka Allah sai Allah ce wa ma qadarul laha hatta qadarihi san girman Allah ba musu san girman Allah ba kenan wanda ya san girman Allah shine ya samu tushen addini saboda aka takawa tana busa tana hura tana cika tana samar tana yawaita ganin girman Allah a zuciyar mu'mini abu na biyu da takawa take haifawa mutum shine kaunar Allah ce ji yana kaunar Allah fiye da komai zuciyarsa ta cika da kaunar Allah da kaunar abin da Allah yake kauna zuciyarsa ta cika da kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ashaddu hubban lillah ji yana kaunar Allah kauna ta ƙarshe wacce za ta sa ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da abokin tarayya ba Wani abu na uku da takawa take haifarwa shine kwaɗayi da marmari da kwalama da sa rai cikin samun rahmar Allah mutum ya ji babu wani abu da yake sha'awa a duniyar nan irin ya gama da duniya lafiya ya je a matsayin wanda Allah yake so iya da shi kuma ya tashi aljanna firdausi gidan da Allah yake so iya da shi wannan shine wato aqama khawfan wa tama'an za ta haifar maka da wannan kwaɗayi ragabatan wa rahaba za ta cusa maka kwaɗayi kaji ba wani wanda yake da wani abin da zai baka a duniyar nan wanda zai daga maka hankali don ba wani wanda yake da abin da ya kai abin da ke hannun Allah su ka kwaɗayinka da sa ranka da sakin jikinka da marmarinka da ƙoƙarinka kana yi ne don ka samu abin da ke hannun Allah subhanahu ta'ala sannan abu na hudu za ta haifar maka da tsoron azabar Allah duk abin da zai jawo maka ka fada cikin fushin Allah ko ka fada saban Allah ko ka fada azabar Allah kana kiyaye shi Abu abubakar wani ya tambaye shi wai menene ta kawa yace ka taba bin hanya mai kaya kuma ba ka da takalmi yace eh yace to ya kake in kana bin hanya ga kaya ga duhu ko ba ka da takalmi kaka tsantsan kake yi duk inda ka kafa ka in za ka ɗora sai ka shafa ka shafa ka shafa ka ji ba a kan ɗaya ba ne sannan ka ɗauke ta in ka ɗaga ta biyu ma sai ka shafa ka lalaya, ka lalaya, ka ji babu ɗaya sai ka ɗora ita to ne ta kama ka dinga taka tsantsan a cikin abubuwan da kake yi na rayuwarka to wannan taka tsantsanin shi ke nuna kana tsoron ka faɗa azabar Allah kuma kana kwaɗayin ka samu rahamar Allah shi kenan na biyar sai ta haifar maka da ikhlasi ikhlasi shi ne ikilasi da aikin fili da aikin boye da wanda iya ba da wanda isoka da wanda aka burge da wanda ba a burge ba da wanda ya so da wanda bai so ba da wanda ya farin ciki da wanda bai farin ciki ba duk a gurin sa ɗaya ne in ikhlasi ya kai ka wannan matsayin ibnu qayyim yace shikenan yanzu yabo da suka ya daina daga ma hankali inda na mutane ne saboda yaban da kake so shine na Allah sukan da kake tsoro shine sukan Allah ke mutum ya kai wannan matsayin sai ya samu Allah da ka samu Allah sai Allah ya shela ya ce jibrilu duk halittun da suke sama ga ya musu ina son wani kai ma ka so shi ka ce su so shi sai jibril ya yi kuwa ya ku duk halittun sama Allah yana son wani a faɗi sunanka kuma ni ma ina sansa kuma ya ce duk sama a so shi sai ce to kuma saukan masa da karbuwa a ƙasa ce a saukan masa da karbuwa a zukatan mutanen kirki a ƙasa in ko mutum ya yi abin da Allah yake fushi da shi har ya kai matsayin da Allah zai kira Jibrilu ya Jibrilu ba na son wani kai ma ka kishi ka ce duk sama ta ta kishi kuma a wurgo masa kiyayya a ƙasa so da ka in ta kawa ta burin kasa, ta yi ƙarfi ta zauna ta mamaye ka shikenan ba ruwanka da kowa sai Allah baka damu da yaban kowa ko sukan kowa da yawa da kaɗan da gani duk abin bai shafe ka ba da Allah ne kawai a gaban ka waɗannan biyar su abin da ke burin kasa kawa tsakaninka da Allah kana girmama shi kana son sa kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa ka kulle ikhlasi a zuciyarka game da Allah ta'ala to wannan shi kuma sai ya haifa maka waɗancan biyar din da karɓan al-ahkamul kauniyya wal ahkam a shariyya to ji abin da Allah ya zartar kaunan ko ya zartar da shi shar'an sai ka ji zuciyarka ba za ta ji nauyin karɓa ba shine an samu al wal izan an samu izan mutum zuciyarsa ta miƙa wuya wa yusallimu taslima عداوة ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبن ده هيفا كينا وسي هيفا من أمني امتصال الأوامر واجتناب النواهي الشكر على النعم والصبر على المصائب والندم وعد الذنب والاستغفار waɗannan abu biyar ɗin su ne kake tafiya da su sai shari'a Allah ta yi maka girma kullum shi ne me Allah yake so a yi ko na wajibi ko na mustahabi shi kake yi me Allah yake so a bari ko na haramun ko na makaruni shi kake yunkurin bari idan Allah ya baka sai kai godiya ita kuma godiya ta wacce irin irin wacce Allah yake so irin wacce shari'a take so shine ka gode da abu hudu zuciyarka ta ce ta gode bakinka ya ce ya gode gabanka su nuna akwai godiyar sannan ka aiwatar da abin da Allah ya baka cikin abin da Allah yake so iya da shi in ilimi ne in mulki ne in kuɗi ne in sarauta ce in bukami ne in kaki ne in wata kujera aski ce da wannan ya hau ya sauka ya ba wancan lokacin da ka hau kokari kake ka ga me za ka yi wanda Allah yake so ya dare shi kafin ka sauka in kaki ne ko wani mukami aka rataya maka a kafada kokari kace ku ga za ka yi da wannan mukamin wajen yin abin da Allah yake so ya dare shi in ilimi Allah ya baka yunkurin ka kenan in mukami ne in karatu ne in shugabanci ne duk abin da Allah ya baka so kake ka ga me Allah yake so ya dare shi kai sannan da an ce wannan abin Allah baya so to dabara kullun shine ya zaka kauce masa ya zaka yi nisa da shi ya zaka bar shi ga annabi alaihi salatu wasallam ce idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba kowa dan aljanna ne sai wanda baya so to waye ko baya so man afa'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba wannan sai haifar maka kuma da abu na hudu shine hakuri shi hakuri idan musifa ta zo jarabawa ta zo ko a jikinka ko a dukiyarka ko a kujerarka ko a kakinka ko a mukaminka ko a kanka ko a kan mahaifanka ko ƴaƴanka ko matanka ko masoyanka ko na kusa da kai sawa'un jarabawa ce ta kuɗi ko ta jiki ko mai raɗaɗi ko mai zafi ko mai zogi to Allah zai ji mai kaci to da mutane suke cewa in jaraba ta zo hudu ne kuma ya kamar ce hudu ne wani ya haka jaraba da mai kuɗi ne sai kuɗin suka yi ƙasa sai fara jin kuma ya Allah zai masa haka ko yana wata ƙato kujera ya sako kasa ko babban malami ne ya dawo kasa ko shine da mai faɗa a jiya zai zama ana faɗa masa shi kuma ya ji ko da shi ake jiniya yanzu ma yanzu ya kallo ana ma wani jiniyar ko shi ne babba a gurin yanzu ya da karami ko da shi ne mai kaza yanzu babu to sai ka ga wani zuciyarsa ta cika da fushi amma sakita sakafa eh, da kusafti wanda ya fushi Allah ya ce sai mu tashi cikin fushi ne ma na biyu shine wanda zai jure da raɗaɗin da zafin da zogin amma ya jure ya jure shi ake kira asabar dama sabar yana nufin ai tabara. kabaru yana nufin maɗaciya yana nufin guna ka gumta a bakinka kana jin ɗaci amma kuma ka haƙura shi ne asabar to wani ya wuce kabar ɗin kuma shi wannan zai samu riba ya ce Allah na go na yadda da wannan jaraba da kai min na karɓa hannu biyu don na san baka hukunci da kuskure tun da ka dora min wata musifa na san akwai wata hikima ko ka kankare min zunubi ne ko ka ɗaukaka daraja ta kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu musibatin tusibul muslima hatta shaukatin shakuha babu wata musifa da za ta same ka ko da kaya ka taka sai Allah ya daga darajar ka da ita ya kankare zunubin ka da ita so da aka ya riga ya kai wannan matsayi sannan akwai kuma wanda shi kuma ya kai lokacin da yake godiya in ya karye sai ce Allah na gode in ya ji rauni ya ce Allah na gode kuɗi sun taho sai suka makale ce Allah na gode da ka makale shi wataƙila makale alheri ne za a habba Allah qauman ibtalahu za a habba Allah qauman ibtalahu wai Allah yana son to sai dinga an taba ka saboda ya kankare maka zunubi ka tashi rana da yama baya binka komai ya ya ma shi sa mutum ya gan shi komai ba jarrabawa ba komai baya samun ka haka zo ka tara mutane kana bikin ka cika shekara kaza lafiyar karau ai wannan kuka ya kamata ka yi ba jarraba a rayuwarka ba gwaji ba gwada ka ba a fasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابرين sai kuma bangaren zunubi shi dama ba a ce ba za mu yi zunubi ba bayan Allah ba mu iya yin zunubi domin zunubi jarabawa ce amma me ya kamata ka yi lokacin da shedan ya ja ka ka fada zunubi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce waɗanda shedan ya jawo suka aikata almasha ka shagiya kai zina kai sata kai kwace kai laifi Allah bai cika za a yi laifin ba sai ce to amma an yi wani mataki ake ɗauka au zalamu anfusahum ko suka tuci kansu ta hanyar aikata abin da bai kamata ba zakarullah sai su tuna Allah Allahu akbar bai kyauta ba ban yi daidai ba sai annadamu alama fata ya zo dan ya Allah ya unda ila zambin fi baki baqi alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha sai nadama ta zo maka akan wanda ya wuce sai ka bar wanda kake yi yanzu sai ka niyya ba za ta yi ba a gaba to shikenan ka zama na Allah shi da ibnu qayyim yake magana akan madarijus salikina fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai manzilar farko tace at-tauba akwai matakai guda ɗari da malam harwi ya kawo zaka kai ga Allah lafiya ibnu qayyim yake mafi muhimmanci na farko shine ka tuba daga abin da kake yi wa man lam yatub fa ulaika zalimun وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون zaka wannan sai ya haifar maka da su waɗannan su ne abin da takawa take wa mutum na girmama shari'a yi da girmama shari'a bari da girmama shari'a ta wato ainihin karɓar hukuncin Allah da girmama shari'a ta karɓar hannuwa daga hannun Allah da girmama shari'ar Allah ta wato ainihin karɓar jaraba daga Allah da kuma girmama abin da Allah ya ce a da wanda ya ce a bari to wannan kuma sai ya zo maka da wanda ya zo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji a duniya ba ka da masoli, wanda kake so wanda kake girmamawa wanda kake kauna wanda kake girmama komai nasa mai girma ne a gurinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da duk abin da ɗan adam zai maka ka so shi manzon Allah ya maka shi duk abin da ɗan adam zai maka ka girmama shi manzon Allah ya maka shi duk abin da wani zai maka ka gaskata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi duk abin da wani zai maka ka yarda da shi manzon da haka karshen wanda ka fi so fiye da babanka fiye da babarka fiye da ƴaƴanka fiye da matanka fiye da dukiyarka fiye da duniya gaba ɗaya da malamanka da shehinanka da kungiyarka da ɗariƙarka da kowa sai ka fi son manzon Allah a saman su gaba ɗaya manzon Allah ya zama shine sama soyayya ita ce madarar soyayya a cikin bayan Allah ba wanda ake so ka so kamar manzon Allah wannan ƙaunar ta manzon Allah in ka kasu a zuciyarka sai ka zama kuma duk wani abu na manzon Allah yana da daraja a gurinka ko me inda an ce na manzon Allah ne su da ka ƴaƴan manzon Allah dangin manzon Allah abokan manzon Allah shari'ar manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shahabbai saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ta tsallaka hajjakin gidansa kishin sa ake yi a garin gidansa kishin sa ake yi an yi tsere da wani dan da kurkushin raƙumi da wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan da kurkushin raƙumin ya tsere mata shahabbai kowa ya tagumi sai da manzo Allah yake musu inna lil inna haqqan ala Allah Allah ya rattafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba hankalin su ya kwanta ولكن أنت مسلمان ذا الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما أتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أتاكم الرسول فخذوه komai na manzo Allah wa in tu'i'uhu tahtadu man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah aw lazina man ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum wannan shine yake ginuwa a zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka gadawa da tabi'ai abin ya ta tafiya ta tafiya har yazo kanmu to da haka in ka zo kabari ma tambaya kuku ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sai ka shirya babu mai adalci irin Allah mafi yawa an za a yi tambayoyi a jami'o'i ko a kwalejoji ko a makarantu lokacin jaraba ai ba a ga mutum tambayi da za a yi masa yanzu kawai profesa ya shigo ya ce to ɗalibai za mu jaraba amma amsa ita ce kaza ya yi daidai sai dai daidai a nan ba amma a lahira Allah saboda ya san ba fil oba ba kare oba ba da fitin. lahira an ka je ka je kenan ba wani kuskure da zaka gano kayi a lahira wanda zaka dawo duniya ka gyara to sai Allah ya baka amsar don ka shirya ta anan tambayar da za a yi maka shine man rabbuka wa ma nabika wa ma sai ka tsaya anan Allah manzonsa musulunci ba abin da zai kusanta ka ga ukun nan yi ba abin da zai raba ka da ukun nan ko nisan ka da ukun nan ba shi kana waye za a tambaye ka ba lahira haka da ƙungiyoyinmu da ɗariƙunmu da jama'anmu da waye da waye da inda za su kawo mu nan to mu je mu ta yi in ko za su raba mu da nan to mu yi taka tsantsa Allah manzonsa musulunci shikenan tambayar mala'ika in yazo ba zai tambaye ka kai wace kabila ne ko kai dan wani gari ne ko wace kungiya ka shiga ko wace dariƙa kake yi ko kai ya aina ka haife ka ko su waye iyayenka ba ruwansa da wani wannan duk kaddara ce amma abin da ya tambaye ka man rabbuka amsa rabbi Allah to ka sha kenan kuma nabiyuka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka dinul islam ba ce ka ci jarabawa kwanta irin kwanciyar ango a ɗakin amarya ka jira sakamako mai kyau ko abin da zai biyo ba mai sauki ne ka ci dukiya wancan marin gangalla maka ba ka ci dukiya wancan kawai a kwace duki a bashi duk abin da kai na tsiya wanda ba tauhidi ba shi tauhidi ba a ɗiban sa ai cikin biyan bashi ya ba in an ɗaya tauhidi ya ka zama kafin ba ɗaya da imani amma ka cuci wancan ka bugi wancan ka zalunci wancan ka haƙƙi wancan to su da ake ima da su azumi da su zakka da su haji da su ake biyan mutane ba su fita amma tauhidin ka ba za a taɓa ba saboda ko ka shiga da shi za ka fito shi yasa ake son a tsara imani awwal ma yajibu ba al-mukallaf tasfihu imani ya Allah mun yi tawassali gare ka duk abin da ake tawassali da shi gare ka ka yarda ka aminta ka bayar da abin da ake so Allah ka sa a mana mana gafara a wannan wata ka yafe mana a cikin wannan wata ka ɗaukaka darajar mu a wannan wata Allah mun zo da zinubai masu yawa suna nan jingim wani mun yi da gangan wani mun yi da mantuwa wani mun yi da kuskure wani muna sane Allah duka ka yafe mana su Allah muna roƙonka duk mara lafiya mu musulmi Allah ka bashi lafiya Allah muna roƙonka duk mai lafiya musulmi ka tsare masa lafiyarsa Allah duk wanda tattalin arzikin sa ya kare Allah ka taso tattalin arzikin wanda yake da arzikin Allah ka tsare masa arzikin sa ka ilalace Allah waɗanda suke cikin talauci Allah ka tsamo su wanda suke cikin ciwo Allah ka tsamo su wanda suke tashin hankali Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ƴaƴanmu shiryayyu ka ƙara musu shirya Allah ƴaƴanmu kangararru Allah ka shirya mana da su Allah muna roƙonka ka tsare mana matasan daga shaye-shaye da ta'addanci da zubar da jini Allah wannan ƙasa ta mu muna neman afuwarka muna neman gafararka Allah laifukan da muka yi ka yafe mana Allah wannan ƙasa ta mu muna neman cemakonka, muna neman agajinka muna neman kariyarka muna neman kulawarka Allah kai ne mai tsaro kai ne mai tsarewa Allah ka tsare mana wannan kasa daga tashin hankali daga fitin tunu, zubar da jini da ake Allah kawo mana karshen sa tashin hankali da ake Allah kawo mana karshen sa sace mutane da ake Allah kawo mana karshen sa fitina da ake Allah kawo mana karshen ta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka kawo mana tunu. shugabannin mu Allah ka tusa musu adalci da tausayi da jin kai da rahama da tausaya ma talaka da su karkashin su Allah ka sa talaka zo masu girma shugabannin su shugabannin masu tausaya wa talakawan su Allah ka ba mu lafiya ka za mu nan lafiya duniya fitintunu da ake a duniya na kashe-kashe na hare-hare Allah ka kawo ƙarshen sa Allah muna roƙonka ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon addinin ka Allah ka ji iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wa qumu li salatikum yarhamni wa yarhamkum Allah